أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قام يهود قوة الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بليلة دليل هدود أربعين دقيقة كما يو أشرين لتقص قوة بيو ميلادية دبو بيو دا أشرين أولا مسلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمال لي المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى من شجت كتاب الوضوء وإن منكرا تحديثي نفرق أتشم كتاب كما باب فرق باب باب لا تقبل صلاة بغير ظهور فامسحوا بغير طهور سام شجاع الباب الثاني باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء باب دزي بياني أكم فللغ الولاء درجة الولاء تكي دئتا da matsayinta a cikin shari'ar musulunci da irin tasirin da take da shi a rayuwar musulmi sannan walgurrul muhajjalu sannan kuma za a yi batu a game da algurrul muhajjalun waɗanda za su zama masu fari farin danda almuhajjalun waɗanda kuma za su kyalli da haske min asarin wudu'i sakamakon duk inda alwala ta kai duk gurbin alwala to zai zama akwai haske a wajen ranar gobe alkiyama haka imamul bukhari ya sa wannan باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء اللغة اللارتشي تأتلي حيث هي الإرادة يا كما تأتيني باب فضل الوضوء والغر المحجلين يزما دجرة فما هكاية أن هكيكو in abu ga yadda yake kuma kana son ka ba da labari game da yadda yake to a larabci Kan bashi yadda yake ba tare da an yi masa kwaskwari ta li'irazi ba mun gane to shine shine yasa yace al-ghurrul muhajjalun saboda akwai hadisi da ya zo da haka manzon sun yace antumul ghurrul muhajjalun antum al-ghurru al-muhajjalun to shi yasa sai masu riwaya sai suka dauko kai tsaye sai suka ce babun fadlul wudu'i wal ghurrul muhajjalun al'irabin sa ya kamata ya zama ne wal gurri muhajjali domin mudafin ne ilai to wallahu alam haka suka kawo to wannan hadisi babi zai yi batu akan farilar alwala alwala wace irin daraja take da ita a cikin musulunci sannan wani irin tasiri take da shi ga su masu yinta ya take musu a lahira عن أبي هريرة رضي الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محدلين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل wannan hadisin an samo shi daga sayyiduna abu huraira kamar yadda hadisin da ya gabata shi ma daga sayyiduna abu huraira aka ruwaito shi yasa kai tsaye yadda aka ruwaito wancan na babu babu babu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin to haka wannan shi ma an ruwaito shi daga sayyiduna Abu Hurairata radiyallahu anhu manzo yace manzo ya ji manzon Allah sama ya kulu yana cewa inna ummati lalle al'ummata yud'auna za a kira su ne ranar gobe alkiyama gurran muhajjali za a kira su a tantance su a gane su gurran suna masu fari da haske muhajjalin kuma suna fari da kyalli min asari wudu'i duk inda gurabun alwala suke duk inda alwala ta kai a inda aka ce a wanke a alwala ko wannan wajen da aka wanke ranar gobe alkiyama al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ta sama zai gane al'ummarsa wa man istata'a minkum duk wanda ya samu iko a cikin ku an yutila gurratahu da ya tsawaita farinsa falyaf'al to yayi wannan hadisin sai na Abu Hurairah haka a ruwaito da gare shi kusan hadisi ne farj kusan bayan na Abu Hurairah ba wani sahabi kuma da ya ruwaito wannan hadisi dan riwayoyin in mutum ya duba littafan hadisi tun daga al-muwaffaq na al malik zuwa sahih al-bukhari eh, zuwa al-musnad al-imam ahmad zuwa sahih al-bukhari zuwa sahih muslim da sauran littafan da suka fitar da hadisin eh, kafin al-imam bukhari ma kafin al-imam ahmad eh, bin al-musannad da ibn abi shayba dukkaninsu suna ambata hadisin ne da riwayar tana tikewa zuwa ga sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu shi yasa hadisin abuwaito shi da sigogi da yawa al-imamu muslim rahmatullahi alayhi kamar yadda yake tsarin sa idan hadisi lafuzan su suka bambanta to yakan yi kokarin ya tara su a waje daya shi yasa wasu suka ce ya fi sayyid bukhari amma ya fi shi ne ba a inganci ba ya fi shi ne a tsari ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكمه ko fa inna ma tartibahu wanda ya ce wai muslim ya fi bukhari to ba yana nufin inganci ba ne kafa kitabin ba da kitabin lahi ta'ala sahihul bukhari littafin da ya fi kowanne inganci bayan alƙur'ani a wajen musulmai na allah shine sahihul bukhari to muslim shi ya fi shi wasu suka ce ya fi shi tsari saboda yakan tattara maka hadisai waɗanda suka zama suna batu a kan abu tsaye ne sai ya haɗa maka su a waje da to kamar yadda muka ce kafin al'imamu bukhari al'imamu malik ya fitar da wannan hadisu yana da kyau mu ji shi da kuma darussan da suke ciki ko da kai tsaye ba mu ce za mu fitar da darussan ba الإمام مالك يا ya حديثي hadisi ما ma dai أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وجدت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله أليس ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دحم بحل فلا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة برا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يزادن رجل وفي رواية فلا يزادن رجال وفي رواية فليزادن رجال وفي رواية ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا الإمام مالك رحمة الله عليه يتعوى حديث سنة جنسة حزوى سيدنا أبو هريرة سيدنا أبو هريرة ياجي من زن الله صلى الله عليه وسلم خي وترانا من زن الله سما خرج إلى المقبرة من زن الله سما يفتح مقبرته wanda suka san madina sun san ga masallacin manzo Allah sallama nan ga makabartar baki uljanqad titi ne raba to manzo Allah sallama ya fita makabarta da ya fita makabarta fa qala yace assalamu alaikum dar qaumin mu'minin amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare ku ya ku wannan gida na mutanen da suke mummunai addu'a da ake kenan in za a shiga makabarta ko wa inna insha Allahu bikum lahiqu kuma mu ma da sannu muna nan za mu riske ku wanda insha Allahu din tahqiqan la ta'liqa eh, tabbatarwa ce ba ana nufin ana kokonto bane insha Allah tabbas lahiquna bikum mu ma za mu zo wajadtu anni qad ra'aytu ikhwanana sai manzal sama bayan ya shiga makabarta sai ce o oh, na so a ce in ga ƴan uwanmu na so a ce in ga ƴan uwanmu qalu ya rasulullahi alasna bi ikhwanik abai suka ce ya ma'aikin Allah a ba mu ba ƴan uwanka bane qala bal antum ashabi sai manzal ya ce a ku sahabbai na ne amma ina da wasu ƴan uwa wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd manzon sa ne ce ƴan uwanmu sune waɗanda ba su zo ba sai daga baya za su rijalun amanu bi wa lam yarawni manzon sa ne ce mutane ne ba su ganni ba amma sun yi imani da ni wannan yana daga cikin falalar al'umma ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ko darajarta da kuma matsayin da take da shi cewa sahabban manzo Allah sun sama suna da falala mai girma amma kuma Allah madaukakin sarki ya ba waɗanda suka yi imani da manzo Allah sama bayan gushewar rayuwar manzon Allah sun sama a duniya su ma suna da falala suna da daraja me falalar da darajar su sun yi imani da manzo Allah sama ba su ga mu'jiza ko ɗaya ba mu'jizozin da sahabbai suka gani ba mu gansu ba mu'jizar da take hannun mu ita ce alqur'ani Eh, mujizozi da ta'abbai suka gani ba mu gansu ba to shine wannan <clears throat> wa ana faratuhum ala alhawd man zal ce ni ne zan riga su zuwa in je in tsaya a bakin tafki na na lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kowanne manzo Allah ya bashi tafki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sha ruwa daya a ciki in ji manzo Allah sama la yazma'u ba'daha abada ba shi ba kishi har abada kuma shine wannan da a tsina kalkausar shine tattan alkausar da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك سيمن زأتي صحابي سقسي يا مأيكن الله تو يا ذاك يكغاني وأن ذات زوباينك أتم الأمة alhali baka gansu ba in aka je lahira ya za ka gane cewa waɗannan al'umma kai ne alhali kai ma baka gansu ba ba su rayu da kai ba قال أرأيت لو كانت لرجل خيل غر كبان لاباري ينزع شيء ولمتن ينادى دواقي واند أقيب لي أجتنس محجلة كما سنا حتي في خيل جهم بهم a cikin dawakai waɗanda suke baƙaƙe wulik idan aka ce alkhairul buhmu ana nufin ai alkhairu su dawakai baƙaƙe hmm? yana ɗaya daga cikin doki mai daraja a wajen balarabe an ya kuna alhifanu aswada doki ya zama baƙi to balarabe yana san shi yana girmama shi eh, eh, eh, an tara yana cewa ya da'una an tara war ribahu ka'allaha قال نجر في لبان الأدحم قال في لبان الأدحم أي في حبل الحصان الأسود في, إيه، يدعون أن تروا الرماه كأنها يسير a ياكي yaƙi sunana kawai an tarkake jin ana kira yad'una an tarawar rimahu masu suka kuma ashtan bi'rin fi libalin alhad kai ka ce wasu igiyoyi ne na rijiyoyi masu zurfi fi libalin adhami wanda aka ɗora a kirjin bakin doki aka kora shi domin ya jawo ruwa to kaga su ne abin da duhum kenan jam'i ne da adham to yanzu ɗayan yana da doki dokin nan akwai fari a jikinsa sai aka sa wannan dokin a cikin dawakai baƙaƙe wanda ya arifu khailahu ba zai gane dawakansa ba zai gane su so da aka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai gane al'ummarsa ya tantance su a cikin sauran al'ummatai da ne da farin alwala wannan yana daga cikin hadisi a hujja da malamai da yawa suka dogara da ita akan cewa annal wudu khissatun min khasa'isil ummah muhammadiyya cewa alwala Allah ya ba al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kawai wasu kuma suka ce a'a ba alwalar haka ba su kawai ba al'ummatan da suka gabata suna alwala amma su ba su da daraja ta al-ghurrat wa ba su da wannan matsayin na su tashi suna kirji kaga magana fa farko ta fuka domin su ne ya hana a basu hatta kuma sun yi alwalar in irin alwalar mu suke ne sa su ba za a basu darajar da aka ba kaga asali ba a basu su alwala ba ke ba su alwala kamar yadda muka fage a karatun baya cewa al'ummatin da suka gabace mu ba su alwala saboda ka alwala wani abu ne da Allah ta'ala ke ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai bai ba saura ba to shine manzon Allah sama yake faɗa ce ba zai gane su ba qalu bala ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah mutum zai gane dawakan zamana doki da fari a jikin an sa shi a cikin bakaken dawakai zai gane dokin shi fari a jiki قال سيما زسمي يسير فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء الأمة تاغى نقوب القيامة ذات زو سنا ما سقرن دوكي لندع سنا ما سكالي دهك من الوضوء أقمقا الولد سكرك أي أدونيا وأنا فرطهم على الحوض ما زسمي يسير نيني زم فارق بات السوء kowa zai zo ne tarar da ni a bakin tafkin dannawa ana faraqum ai ana sabiqu ni ne na farko a bakin wannan tafki dama na manzo Allah sama din to shi ne sai manzo sama yake cewa fala na rajulun a wata riwayar fala yuzadanna rijalun a wata riwayar fala yuzadanna rijalun a wata riwayar ala la na rijalun Mazan sama ya ce kada wani mutum ya take a kore shi daga wannan tafki domin za a yi kora wasu za su zo bakin tekun bakin wannan tafkin ganga-ganga domin su sha wannan ruwan suna cin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi sallama amma ne za a yi ce a kore mala'ika zai zo kawai ya riƙa kora su yana yin hanyar wuta da su mazan sama ya ce in ummati ce al'umma ta ce fa ya kake koransu sun su ne ce laitu ummatak al'ummar ka bane su innahum qad baddalu ba'dak sun canza addini bayan ka sun yi bid'a to kaji kaji sharrin bid'a in ba ta zama maka bala'i a duniya ba to za ta zama maka bala'i a lahira duk wanda ya bid'a wannan tafki na manzo Allah san ba za a bashe shi ba saka in kana son ka sha wannan tafki mai albarka da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to ka shiga sunna kun ga wannan shi shine to shine sai ke cewa fala yuzadan rijalun an haudi wallahi za a rika kora wasu al'umma wasu mutane daga tafki na kama yuzadu al-ba'iru kamar yadda mutum idan ya ga raƙumi ba nashi ba ya shiga cikin garkarsa zai kora shi domin kayyace abincin da ya sa maraƙumansa ko kuma bai san shi yana da wani ciwo ma sai zai samu a raƙumansa ya haɗu da raƙumansa raƙumansa su samu ciwo to haka za a haka manzon sama yace za a rika kora masu bid'a unadihim ala halumma ala halumma sai ya kiransu ina cewa ku zo ku zo ku zo fa yuqalu sai a ce min mala'ika sai ce min innahum qad baddalu ba'dak ai sun canza addini bayan ka abin da ka karantar ba shi suka yi ba abin da ka ce a yi ba shi suka yi ba sun kirkiro nasu sun bi son zuciyarsu sun bi ra'ayoyi shi ce wanzu sama ya ce fa'akulu sai in ce fasuhkan fasuhkan fasuhkan to can a kora su can ga su gada ai can gaba ala raka taci gona ummata je da asha haka mazan sama zai ce musu to haka alimamu malik ya gwaito ɗaya daga cikin riwayoyin muslim ya yi riwaya daga habi'i nu'aym ibn abdullahi al-mujmir nu'aym ibn abdullahi al-mujmir ibn abdullahi al-mujmir sahabi ne babansa shine abdullahi al-mujmir shi kuma sunansa nu'aym tabi'i ne fiqa babansa an kira shi da al-mujmir saboda لأنه يبخر مسجد النبي صلى الله عليه an ce masa almujmir saboda yana sa tirare a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tiraren shi haka na wuta to sai aka sa masa suna almujmir wasu sun ce dan shi ma nu'aym din ya gaje shi so da dukkanin sa ana ce masa almujmir baban Abdullahi ana ce masa al-mujmir shi ma dan nu'ayn ibn abdullahi ana ce masa al-mujmir wasu kuma suka ce baban kawai yake sai wa man yushabi abahu wa ma zala ko idan mutum ya kama da baban shi ya koyi da baban shi bai zalunci ba ko to yace ra'aytu aba hurayra yatawadda nu'ayn tabi'i ne yace daga sayyiduna abu hurayra radiyallahu anhu yatawadda yana alwala fa ghasala wajhahu sai ya wanke fuskarsa abu hurairah radiyallahu anhu ya wanke fuskarsa asbagha alwudu'a ya cika wankewa a wanke a fuskar tasa thumma ghasala yadahu al-yumna da ya tashi kuma zai wanke hannunsa na dama sandalmin hannunsa nan sai ya wanke hatta ashra'a a adbi har sai da kai damtsansa sai da ya kai nan abu huraira yana wanke alwala nu'aym yana kallon sa ya ga da ya tashi wanke hannu sai da ya kawo nan ثم يده يسرى حتى أشرع في العضل haka nan da ya zo wanke hannun hagu shi ma haka ya haske da ya kawo nan akwai wata riwaya da aka ce ma sai da hatta balagal mankiba haske da ya kawo kafaɗa nan sun ba masu hara a cewa daga nan sai tsingidu na abu hurairu ya shafi kansa sun ma rasa da rijilahu na sannan ya wanke kafarsa ta dama hatta a shura ila siyaƙi har sai da ya kawo macen gama ya kawo ƙauri ثم غسل رجله daga nan kuma sai ya wanke kafar hagu hatta ashra ila saqi ita ma da ya zo wanke ta sai da ya kawo macan jamarta sai da ya kawo ƙauri sun maƙala sai ce haka za a haitu rasulallah sama ya tawabbau ce haka na ga manzala sama yana alwala wa ƙala ƙala rasulallah sama sannan sai ya ce mazan sama ya ce antumul gurrul muhajjaluna yau qiyamah ku ne waɗanda za ku riƙa farin danda ranar gobe alƙiyama kuma kuna ƙyalli kuna haske min isbaghil wudu'i saboda cika alwala faman istata'a minkum falyuhil gurratahu wa tahjila duk wanda a cikin ku ya sami iko to ya tsawaita wannan hasken nata da kyallin nata da kuma karinsa, da danta to waɗannan hadisin suna cin hadisin da suka fi tsawo a cikin riwayoyin da aka samu na wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya kama da shi a nan muktasaran ya kama da shi a takaice kuma al-Imam az-Zabidi rahmatullahi alayhi ya tabbatar da shi haka to hadisi ne da malamai suka tattauna tattaunawa mai tsawo a game da shi na farko dai suna sun ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati al'umman manzo Allah sama kala biyu akwai akwai ummatul ijabati akwai ummatul da'awa umma al'ummar manzo Allah sallama kala biyu akwai ummatul da'awati ummatul da'awa وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة عالمية دين أوغم الزالة سما ألا يأيكو من سمني دنيا دكا دكا الأمة دنيا الأمة من زالة سمني أماني سونسو أمة الدعوة سوء الأمة الأمة نيدا من سمي يكراس أما مسلمي سوني أكي تمسلمي أمة الإجابة الأمة دتعمسة waccan an kira ta duka ta shiga cikin da'awar manzo Allah sallama ko ta amsa ko bata amsa ba sunanta al'ummar manzo Allah sallama domin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas duka aka aiko manzo Allah sallama تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للعالمين أمة الدعوة أمة الإجابة ita ce al'ummar da ta amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi imani da shi ita ce ake ce mata ummatul ijaba wato al'ummar da ta amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam to malamai sai suka ce nan al'ummar manzo sama da za a kira ummatul ijaba ce al'ummar da ta amsa kira za a kira su ranar gobe alkiyama gurran suna masu farin suna masu alamar fari farin doki abinda ake ce ma al-ghurra al-imam nawawi rahmatullahi alayhi yace qala ahlul lughati malaman harshen larabci suka ce al-ghurratu bayadun fi jabhati al abinda ake ce ma gurra shine fari a goshin wa a goshin doki farin da ake gani doki ne baki amma kuma sai kaga fari a goshinsa to shine balarabe yake ce masa al-ghurra al-ghurratu bayadun fi jam'ati alfarasi haske ne a goshin doki shine gurma والتهجيل بياض في يديها ورجليها shi kuma abin da ake ce matahji shi ma wani fari ne fi yadaiha wa rijlaiha hannuwan doki wato kafafuwansa na gaba wa rijlaiha da kuma kafafuwansa na baya shi ne ake ce masa tahji amma za mu ji al'imamu ibn hajar rahmatullahi alaihi zai ƙara bayani kan tahjilin nan shin duka kafafuwa ne ake samun tahjilin duka hudun gaba biyu baya biyu ko ko yaya. amma limamin nan ya ce malaman luga suka ce an ce alhurra hasken da ake samu kai a jikin doki baki amma a wani bangaren na jikinsa goshi shi kuma tahjili shine haccan fari da ake samu a cikin kafafuwansa da kuma hannuwansa wato kafafuwansa na gaba da kuma kafafuwansa na baya qala al-ulama'u al-imamu ya ce to bayan abinda malaman lugha suka faɗi, to sai malaman suka ce sunniya nuru alladhi yakunu ala mawadi'il wudu' yawm al-qiyamati ghurratan wa tahdilan tashbihan bi ghurrati al an kira hasken da ‘yan muta al'ummar manzo sama masu alwala za su yi an kira shi da algurra da al kamar irin farin da ake samu a goshin doki da kuma kafafuwansa da hannuwansa guda biyu saboda domin a kamanta yadda da ka hango doki da wannan haske za ka tantance shi to haka su ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama a filin tashin alkiyama in za a eh, haifu jama Allahu al-awwalin wal akhirin Allah ya hada na farko da na karshe to za a gane al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hakka nasu da suke da shi duk inda alwala ta kaba to shi ke kuma kan mu manta za a tashi ne tsirara za a tashi ne tsirara وكعارف كو إنا ذا أجنيتي لا شتوفا الإمام ابن حجر يتي ضرا من زال السلم يتي ألا عن أزاء كراء الأمة منزال زال السلم أجاني سبرا سيتي بضم المعجمة حرف قين من زاء متى وتن زاء متى ضم وتن ضم غر وتشديد الرائي sannan za a ce gurra ra'un za a mata shadda jam'u agar ƙwara ɗaya shine ake ce masa agar al'agar ƙwara ɗaya doki wanda ya kasance mai fari a goshinsa ƙwara ɗaya shine balarabe yake ce masa al'agarru jam'insa kuma zai ce mai al'gurratu. gurratu ai zu gurratin wanda ya kasance yana da haske wa asul gurrati asalin wannan kalmar ta alhurra a larabci lam'atun bai ba'u wata lum'a ce fara lum'a shi ne yayi wani abu da an gani za a gane ko kamar yadda idan mutum ya yi alwala sai bai wanke wani waje ba musamman kuma kafa shi ta butu-butu ba mai a jiki da ya yi alwala idan ya ban lum'a to za a gane sai asalin kalma allam'atu daga lama'a ne kana cewa lama'a albarku a البضع Wata nawara. walƙiya idan ta wulga haka to shi ne ake cin allam'u to haka to wannan farin da yake jikin ya kunu fi Jam'atin faras wadda ke goshin doki kun daidai da magana limamin nawawi sun masu'minat fil jama'al daga baya ba balarabe idan yana son ya kamanta wani abu mai kyau sai ya ce a gar ko ya ce fihi gurra ce mai kyau ne shi wa shuhura haka nan duk abin da ya shahara aka ji shi ko aka san shi to balarabe yana siffanta shi da gurra shi yasa a yi farkon wata ake ce mashi gurratu sha'ar yanzu har yanzu muna cin gurra ko farko farkon wata amma an fi ce ma daya ranar ɗaya ga wata ita ce ake cewa misali ta ce gurratu rajab gurratu rajab ranar farko ce domin ne kowa na jin labari a sanar da an ga wata to shi yasa ta ce a ghurra sannan watibi zikr sannan idan abu yana da ambato mai kyau shi ma balarabe yana sufanta shi da al-ghurra to amma sai ce wal muradu huna an-nuru al-ka'in fi wujuhi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi anan shine hasken nan da zai kasance a fuskokin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe al-kiyama sakamakon alwala da suka rike sannan da ya ce muhajjali al'imamu ibn hajar sai ya ce bil muhmalati wal jimi za a faɗa da ha muhajjali sannan da jimu min at-tahjil huwa bayadun yakunu fi salati qawaim fi salati qawaima min qawaim al-faras fari ne da ake samun sa a kafafuwa guda uku na doki kaga hudun ba su zama a kafafuwa ake samu kafafuwa uku sai ga akwai haske a can akwai haske a can akwai amma kafa da ita kuma ta fi tabbas take wulin to shi na ke ce masa tahji wa asluhu min al-hijli bi kasr al-muhmalati wa huwa al asalin kalma at-tahjil an samo daga al ne ne me al-hijlu shine munduwa yadda mace take sa munduwa a kafarta eh idan ta kwalliya to haka wannan tahajjud din shi ma yake zama kwalliya a kafar doki kafafuwansa guda uku banda daya kun ji dalilin kiran shi da haka to a takaice dai fassara al-ghurra fari da ake samu a goshi tahjil farin da ake samu a kafa kenan yanzu a ina ne haske yake idan mutum ya alwala hasken da zai zama a lahira ta ya za a gane al'ummar manzo Allah salama kaga a fuska da kuma ina da kafafuwa da hannuwa ma ki tunda ai doki shi haka yake a kife mu kuma a tsaye miki da doki zai miki shi ma zai zama yana da irin waɗannan hannuwan namu guda biyu sannan kuma da kafafuwansa amma ba haka Allah ya halicce shi ba shi Allah ya halicce shi ne a dunkushi mu kuma a tsaye alhamdulillah mun gane to kenan za a samu gurra kenan a hannuwa da kuma da fuska da kuma kafafu alamar da manzala sama zai gane al'ummar take ranar gobe alkiyama in in sun tashi to wannan wannan maganar cewa sagiduna abu hurairah yana wanke har zuwa na. kuma yana wanke kafa har zuwa makin jama akwai riwayar da ta zo ma duk da wasu malaman hadisi sun raunana ta suka ce idan ya tashi wanke fuska har da wuya yake wanke to sai suka tattauna kanta wasu malamai sai suka ce ya tabbata daga manzo Allah sama ya gani tun daga shi hadisin da muka karanta na riwayar muslim yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a yatawadda'u ko haka za ra'aytu rasulullahi sama yatawadda'u yace haka daga manzo Allah sama yana yi to ce manzo Allah sallallahu alaihi ya danganta wannan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi cewa haka ya ga manzo sama yana yi yana tsawaita in ya tashi zai wanke hannu sai ya wanke har in ya tashi zai har ya kawo ƙauri sannan sai suka tafi magana ƙarshe faman ta'alin kuma an yusila gurratahu falyafal duk wanda yake da ikon ya tsawaita wannan farin hasken alwalar tashi to yayi aikata haka sai suka ce nan magana waye masu waccan fahimta sai suka ce maganar manzo Allah ta salma mace. a gefe guda sai aka samu su suka ce a'a إنما فعل أبو هريرة هذا راعيا وقال ذلك راعي فهمت سيدنا أبو هريرة شيني كده فهمت yana ganin in mutum ya zo wanke alwala to babu laifi ya tsawaita waɗannan wuraren da aka ce za su yi akwai riwaya da aka ruwaito cewa shi nu'ayin ya ga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yana aikata haka da ya zo sai ya tambaye shi sai ya ce masa haka dama ake alwala sai ya ce a'a ni dai na ji manzo Allah sun yana cewa tablughu al-hiyyatu min al-mu'mini haythu yablughu al-wudu na ji manzo sun yana cewa tsalli haske da kwalliya za su tabbata ga mummuni su kai su inda alwala ta kai a jikin gaɓoɓinsa to shi sa ni nake aikata haka to shi sa sai malamai sai suka kasi gida biyu kamar yadda muka ce al-imamu shafi'i rahmatullahi alayhi da wasu malamai kafin sa sai suka fita kan cewa ya juzu tatwilu at-tahjil wal ghurra ya halatta idan mutum yazo zai yi alwala ya tsawaita in yazo zai wanke hannu ya wanke har na in yazo zai wanke kafa ya kawo har sai aka tambaye su masu wannan fahimta sai aka ce a to ma haddu taqwi menene iyakar tsawaitawa zuwa iyakar idan za a tsaya fahtala sai suka yi sabani wasu suka ce la hadda suka ce ba iyaka suka kuma ibada ta koma haka wasu kuma suka ce a'a abinda ake kai an ci al'adu ya kawo iyana shi yasa al-Imam nawawi da yazo sharhi sai yace wa ikhtalafa ashabuna fi hadd at-tatwi shi ma mutanen mu na mazhabin Shafi'iyya sun yi saɓani wai ina ne iyaka inda mutum zai wanta? har ya tsawaita wannan fahimta suke a gefe guda al-Imam Malik rahmatullahi alayhi da wasu daga cikin almajiran al-Imam Abu Hanifa kuma ra'ayin Sheikhul Islam Taymiyyah kenan da al-Imam Ibn al-Qayyim sai suka tafi akan cewa wannan takwilin bashi Ya alwala manzon Allah sama duk riwayoyin da suka zo na siffa alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da manzon sama idan ya tashi wanke hannunsa yana kaiwa yarfaquli kuma haka Qur'ani ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المرفق ولن اللي مرفق لن ليه المرفق وانت إلى حاجة إلهًا للغاية وكيف كرشي عشان مرفق ونن iyaka a ko su malamai da suke ganin cewa babu laifi tun an ce ila mutum ya dan tsallako domin kada ya bar wata 'yan lum'a da ce duk riwayoyin da suka zo abinda suka tabbatar ke haka wajen wanke kafa an ruwaito yadda manzon sama yake wanke kafarsa haka wajen wanke fuska an ruwaito iyakar inda manzon sama yake wankewa shi yasa zaka ga malaman fiqhun malikiya idan sun zo sun ce sai ce wal wajhu ma yusamma wajha shi in an ce fuska abinda dai aka sani a cikin ilimin halitta dan adam ake ce masa fuska shi kadai ake wankewa ba a ce ma wuya fuska ko wuya fuska ce sannan suka ce ga hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud manzo Allah sallama aka faɗi yadda ake alwala al wa Abu Dawud rahmatullahi alaihi ya ruwaito shi babu lil wudu'i salatan salatan babu da zai yi bayani akan yin alwala a wanke uku uku da lissafo bayan an gama sai manzo Allah sallama sai ya ce faman zada aw naqasa faqad zalam duk wanda ya ƙara ko ya rage to ya zalunci duk da auna kafa wasu malamai suka ce ruwa ya ce shadda amma da yawa kuma an faɗi ta haka cewa duk wanda ya ƙara daga iyaka inda aka ce a yi ko ya rage to ya zalunci su waɗancan sai suka ce a to ai hadisin yana magana ne kan adad yana magana kan iyaka haddin inda za a wanke ba ne adadin kai ta dai ƙauli rajihi yan uwa shine taswilu Alhurra hurra baya ɗaya daga cikin musahabbatul wudu wannan shine kauli razi baya cikin abin da ake so a aikata a cikin alwala mutum ya zo ya tsawaita domin in za ka tsawaitar iyaka ina za ka kai wanda suka ce a tsawaita ba su faɗi iyaka inda za a tsawaita ba sun yi saɓani sannan kuma shigogin alwalan manzo Allah sama sun zo sayyiduna bayan sayyidina Abu Hurairah cikin waɗanda suka goyito alwalan manzon Allah sama akwai Abdullah ibn Zaid al-Mazi ya goyito sannan sayyidina Ali radiyallahu ya goyito alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu sahabbai masu yawa kuma dukkanin su ba su bayanin cewa a kawaita wannan algurra din ba a tsaya mutum ya tsaya in da aka ce da shi a cikin shari'a shi kenan sai ya huta har ya ɗauki wannan fahimta ta cewa akwai tatwirul gurra ina jin mun fahimta mun fahimci magana Allahu a'lam باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ولا يتوضأ من الشك حتى يستيقن باب الذي بياني كان لا يتوضأ من الشك هذا وني الولاء سبو دينا شك يشي تنزع الولاء حتى يستيقن har sai idan ka tabbatar da alwalarsa ta kare in alwalarsa ta kare to sai ki canza alwala amma dan shakka to mutum ba zai canza alwala ba malaman mu na usulul fiqh suna cewa tunanin dan adam da yake gina aikinsa ko yake samun ilimi a kansa guda biyar kuma hawa-hawa ne guda biyar akwai abin da suke ce mai aliyaƙi akwai abin da suke ce mushi azannin rajis ko suke mushi galabatu zan sannan akwai abin da suke ce mishi shakku sannan sai akwai abin da suke ce mishi alwaham alwaham hmm? الظن الراجح sannan الظن المرجوح sannan sai alwaham na farko alyaqi ne alyaqi alyaqin shine abin da kake da tabbas a kansa daga cikin hanyoyin samun tabbas kaga abu da idanka shi yasa manzon sama a hadisi sai yace laysa al-khabaru kal muayana shine bahaushe ya fassara yake cewa gani ya koriji kana samun tabbas ta abin da kai ka gani da kanka abin da kai ka gani da kanka wani kuma zai ce maka ba haka bane kai ka gani da ka? sannan ana samun yaƙini ta ne ta waƙiri kai ne abin ya faru da kai kai ka fito ɗazu da rana wani zai baka labari ya bada labari game da shi ka fito sai ka ci da kanka wannan na biyun ya fi na farko sannan na uku shi ne wasu su baka labari adadin su ya kai ba za su iya haɗuwa su zilla ƙarya ba cikin abin da kuma tabbas zai iya faruwa kenan yaqini mataki uku shi yasa sai suka ce akwai haqqul yaqin akwai ainul yaqin sannan akwai ilmul yaqin haqqul yaqin shine abin da kai ya faru da kanka da kai ya faru da kai wa innahu la haqqul yaqin haka qur'ani ya faɗi wa innahu la haqqul yaqin alqur'ani da kake ganin sa tabbas yaqini ne kuma na ku ne ya faru kuma kuna kallo gashi nan ko ake saukar da aya yanzu abu lahab ya ce bai san ƙwar'ani a Allah ke saukar da shi ba abu lahabi da sunan shi ne yana jin an faɗi tabbat ya da abi lahabin wa tab ma haƙna an huma wa ma kasar sayasla naran za ta lahab kaga haƙul yaƙin mataki na biyu shi ne ainul yaƙin fi gani la tarawun da aljahi ثم لترونها عين اليقين za ku ga wuce da idan to sai kuma ilmul yaqin ilmul yaqin shine abinda mutanen da suke amintattu kuma ba za su iya haduwa akan ƙarya su suka baka labari labarin da ya zama mutane ne masu yawan gaske amintattu ingantattu suka haɗu suka ba da shi to an samu ilmul yaqin to wannan shine matakin farko a cikin shari'ar musulunci a cikin shari'ar musulunci akwai hukunce-hukuncen da suka tabbata ta irin waɗannan ta hanyar yaƙini su ne hukunce-hukuncen da suka tabbata a cikin alƙur'ani mai girma da kuma hukunce-hukuncen da aka ruwaito su ta hanyar abinda malamai suke ce ma al'adisun mutawatir to na farko ke na biyu shine ghalabatu zan ghalabatu zan mafi rinjayen zato yanzu sai a tambayi mutum mazaunin zariya a ce masa kana jin za a iya ruwa yau kana jin za a iya ruwan sama yau a zariya a watan muna cin watan fabrairu wata na biyu a cikin shekara ta rana shekarar miladiyya ina manomi manoma za su ba da amsa wani ma ba su gane shi ake fara ruwan ba eh waye zai ba da amsa ana jin za a yi ruwa ma nan yau turanci eh a cikin ɗari tunanin ka ne a cikin aka kasa in aka ɗauko ɗari aka ce ka ɗibi tabbas in ka ba za a yi ruwa bai nawa a cikin ɗari ya kai sittin a to nawa ko dai shakka yake ciki a canza wani ya kai mataki na uku <laughs> a nemi wanda yake waye kuma wani manomin eh an yi ruwa february bara to bara to shi kenan ka fitar da muke, shi kenan to bari mu buga wani misali ka ban matarka a gida ba tambaye ka za ta je wani waje ba kuma ya kakunna take wayar ka a kunne take kuma ita ma tana da waya kuma ka sa mata kuɗi a cikin wayarta akwai kuɗi a cikin wayarta sai aka tambaye ka aka ce yanzu kana tsammanin ka tana gida ka batta da zaka fito ta ma dora taligen tuwo ko kuma ta dora abinci kuma bata ce maka za ta je ko ina ba kuma dama ba marajin magana ba ce ita wa zai ba da amsa turan tsi <laughs> to zatanka zatanka nawa ne ina son ku fahimci waɗanda suna da tasiri sosai da su malamai suka gina mana hukunci suka gina hukunce hukunci fikir da ake da su ɗaya tsammanin ka a ɗari ya yi yawa akwai yana iya yiwuwa wai ta taba ta ganta ba yana iya yiwuwa a gidansa aka yi mata wani kiran gajiyawa, ta ce maza maza ta zo ta duba wayarta ko sama ko kasa ba ta ganta ba ta san yi ta ba a ya zama ya ƙi ne sittin sittin arba'in ɗan nan gaban ma abubuwan da za su iya faruwa na Allah wanda baka san su ba to shine galabatu zan kashi 60 a cikin ɗari na tunanin tabbas karin jaya bangare daya mun gane to shi ne ake cin shi ghalabatu zan wani zubin kuma sukan ce masa ne azzannu rajih muna ganewa ka'idojin usulul fiqh ne ina kusanto mana da su ne mu fahimce su na uku shakkun shakka shi ne wancan nan ruwa da aka yi ruwa bara a watan biyu to ne mutum yake tsammanin ya ce za a iya yi ko ba za a iya yi ba wanne yarin jayi wani ga watan da yawa 28 nawa za a iya ba za a iya ba hamsin hamsin to shi ne shakka ina da alwala ba ni da alwala na yi alwala ɗazu kamar fi mun haɗu da wani a bakin wajen famfo amma fa ina jin kamar daga nan kuma da na tafi na shiga bayi kuma ne wani. da ne wani nan kuma mun fa sake wata alwala ba ciki kaka to kaga ne shakka sai abin da suke ce mishi azzannu shi kuma shine azzannul marjuh shi kuma shine wancan kasan da muka dauko wancan sittin to wannan arba'in ɗin da ta ragu ita ce ne ita ce azzannul marjuh bangaren da bai da ƙarfin a wancan zaton cewa matarka tana gida ko ba ta na cewa ba ta gidan shine arba'in cewa tana gida shine sittin to wannan arba'in ne shine suke ce mishi azzannul marjuh wancan kuma su ce shine ake ce masa azzannul rajih ko a masa ghalabatu zann mun gane sai na karshe shi kuma shine al-wahab a cikin yaqini yaqinin can wanda wasu suka ce 99 aka ce aka kawo 99 na ce ha ba misalin na ce 99 ya ƙini to wannan ɗigo ɗayan ko kaso ɗayan a cikin ɗari shi na ke ci mishi wahal guda biyun farko su ne ake gina hukunce-hukuncen shari'ar musulunci a kansu al-yaqin da galabatu zubar ko dai ka samu ɗari bisa ɗari ko kuma casa'in da tara ko kuma ka samu sittin amma da abin da ya ƙasa daga wannan to ba a gina hukunci a kansa shine dalilin da yasa nake muku dai muku wannan magana to da ba a gina hukunci akan shakka ba a gina hukunci akan az-zannul marju shine abin da Allah yake cewa inna az zanna la yughni min al-haqqi shay'a in yattabi'una illa az-zanna wa ma tahwa al-anfus iyyakum wadh zanna fa inna az-zanna akdhabu al-hadith inda kaji manzon sama ya zargi ko qur'ani ya zargi zato اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم kaga wa ba'duhu ne laysa isman ke to shi sai na karshe wahab to ukun karshen ba a bauta ma Allah da su ba a kuma gina hukunce hukuncin shari'a musulunci da su ba a gina hukunci akan shakka ba a gina hukunci akan azzalul marjuh sannan ba a gina hukunci akan alwahm ana gina hukunci ne ko dai akan yaqini ko kuma akan ne ko kuma akan ghalabatul zann so daga idan mutum ya yi alwala sai ya shiga kiki kaka kiki kaka kiki kaka wai alwala shi tana nan ko ba ta nan to yanzu abin da za a kalli shi ne al'asulu me asali da ya yi alwala ko bai yi ba sai ya ƙinin shi ya ba shi yi alwala to sai a ce a je kinin ka yana nan ka bar shi akan ka har ce ka gano tabbas wannan alwalar ba ta nan sannan za ka je ka canza wata kun gane yaƙini na zama a akan kujera ne suke da ƙa'ida suke cewa al-yaqin la yazulu bi shakk yaƙini baya koruwa alhali in shakka ta zo shakka idan ta zo tana neman ta taɓa yaƙinin mutum ko ta isa ta kore shi ba haske idan ita ma ta girma ta zama yaƙinin da yaƙini ake koren yaƙini asali alwalashi ya yi magariba sai ya zo ya zauna a masallaci kawai sai shaidan ya zo yana masa wasa a cikin zuciya yana sai alwalashi ta kare ya yi alwalarka ta kare kuma gashi ya san kun yi alwala da shi ila liman ana nan bai tashi ba an yi magariba lafiya lau da shi amma bayan magariba sai shaidan ya zo yana mai kaikayi a cikin zuciyarsa yana tsotsa masa yana tsotsa yana masa waiwayi a cikin zuciyarsa to kai ya ce alwalashi ta kare haske ya samu tabbas ce o oh, ai ana zaunin nan na ji ne rihi ta yaya ya gane rihi ya ji wari kuma ya ji kara to yanzu ya kini zai kori ne zai kori ya kini alwalar shi da ya yi da ya kini ce yanzu kuma alwalar shi ta karye da ya kini ne ya kinin sami a sautan an waje da riha ya ji wari ko ya ji kara to shi ke gane to shi ne wannan shi ne shi ne shi ne shakka da yake to shi ne ya kulla mana babu ya ce babu la ya tawadda'u min na shakki hatta yastayqina babu da zai yi batu akan cewa musulmi ba dalilin da za a tilasta masa a ce sai ya canza alwala dan yana shakka hatta yastayqina hatta ya samu tabbas cewa waccan alwalar tashi da yake da ita tabbas hawaii in ba haka ba to alwalar shi tana mun gane To ina ganin sai mu tsaya mun ji dai fassarar babu sai mu ji abin da za a kawo gaba insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم أي وجه أرجان انكاتا tsinka ta da dai sai da ya tsinka uku ne ta tafi ta je ta aure na shari'a ta auri wani sai ya zo ya sake neman ta kuma ya aure ta to yanzu ta zama amarya eh, amma in dai da ma ya tsinka igiyar kuma bai ke karshe ba igiyoyin ba su gama tsinkewa ba sai ta tafi ta je ta wani aure ta dawo gidan shi to za ta dawo ne da waɗancan igiyoyin guda biyu da suka rage mata kaga sai ta ci gaba da yi a hankali Allah shi kyau. ai eh. eh. eh, uwar gida da wace ce ai duk al'ada ce wannan ya haƙuri mata uwar gida tsarin uwar gida al'ada ce Matan ka duka matsayinsu dai a shari'ar musulunci a mahanga ta shari'ar musulunci matanka da ka aure su ba wata uwar gida ba wata amarya duk ne duk matsayinsu ɗaya matanka matanka domin wajen raba haƙƙi sai ka ce don wannan uwar gida ce ita ka bata haƙƙi ka za ta koma za ka bata ba abin da ake nufi kenan amma al'ada ce mai kyau samun kwari a gida al'ada ce amma mai kyau amma ba shari'a ce ta ce a yi ba al'ada ce amma mai kyau ita kuma shari'a tana yadda da al'adar da ba ta ci karo da ka'idar ta ba wal urfu fi shar'i lahu i'tibaru idza لذات الحكم قد يدار al'ada a shari'a musulunci ana kula da ita mun gane amma wajen raba haƙƙi ba za a ce ai tun da ita ce uwar gida in an zo sai a bata abinci kaza ita kuma wacce a bata abinci kaza ko kuma a yi mata tufafi kaza ita kuma wacce a mata dukkan su matsayin su ne matan ka shine abin da ake nufi na eh. menene wai to ya ne ba na'am ita ce ƙai ƙa'ida ce ayin an ce ƙa'ida dama ya zama lo nan doka kenan duka ko ina yana shiga hmm. alaikum hammam ba Hmm. shi ita nuskan yana magana kan hammamu yana magana ilimin hadisi hammamu bin munabbe tabi'i ne almajirin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu yi riwaya wata takadda kwara daya ko takaddu ana ce mata nuskatu hammam ibn munabbe ko kuma a ce mata sahifatu hamman ibn munabbih al-imam ahmad ya kawo ta gabaki da a cikin musnad na yayi riwaya ta daga malamin sa abdurrazzaq sanani shi kuma yayi riwaya ta daga ma'amar ma'amar ibn rashid al-yamani eh? shi kuma yayi riwaya ta daga hammam ibn munabbih eh, shi kuma hammam ibn munabbih yace sagiduna abu hurairah ya karantar da shi Sanadin ƙara ɗaya ne wannan sanadin yadda ka ji na faɗe shi to daga nan kuma sai ta kawo hadisi haɗari da arba'in da ina jin uku kuma tana nan a riƙe ta tana nan haƙin tana nan a cikin musnad na al'imamu ahmad ya ware mata ma juz'i na musamman to abin da ake nufi da cewa farkon wanda ya fara rubuta littafi ana nufin wanda ya tattaro hadisai masu yawa eh, domin ita waccan sahifar waccan ta ita kanta an markaɗe ta yi a cikin shi za kake ganin ta ci littafin hadisi ya eh. to shi ne abin da ake nufi cewa awwalu jami'in hadisi wal asar ko eh, ibnu shihab al-amir lahu umar ko farkon wanda ya fara rubuta hadisi a littafi kacokan shine al-imam muhammad ibn muslim ibn shihab al-zuhri wa ya sa shi yi amirun lahu umar sayyiduna umar bin abdul aziz rahmatullahi alaihi shi ya tashi ya fara domin ya rubuta cewa mahaddatan hadisi sun fara karanci sannan an fara samun waɗanda suke ma manzo Allah sama kariya manzon sama bai faɗa ba ta ce ya faɗi to a rubuta duk abin da aka tabbatar da daga manzo Allah sama yake a rubuta shi a cikin littafi to shi ne sai shi ibn shihabin az-zuhri sai ya rubuta amma ina littafin nashi shi ma yanzu Ka ga ba shi bata ya bata ba za ka dauko kace ga littafin ibn shihab ba yanzu amma ita wancan sahifa takaddu ne suna nan har yanzu al-imam Muhammad ya sa su a cikin sa sannan wasu kuma daga cikin malamai kamar al-imam al-bukhari muslim su kuma su rike ba sai su dauko wani hadisi kwara ɗaya a cikin wancan takaddu su ka gane bambancin yawwa amma yanzu ba zan buga maka misali sai in zama ina da wasu wani ɗan rubutu da nake yi na wani ne kaɗai yake ba ƙila bai wuce shafuffuka kaza ba kamar misali ƙila a jarida nake rubutawa sai in aika musu da shi kai kuma da ka tashi naka bayan ni sai ka zo kawai sai ke wani rubutu ka tattaro ka tattaro ka tattaro duk wani abu da ka sani wanda ya kamata a rubuta sai ka tattara shi a waje daya ai muna da bambanci ni na wata takaitacce ne kai kuma naka ka faɗaɗa to shine shine abin da ake nufi da sahifa ta Hammam ibn Munabbih da kuma cewa ibn Shihab shi ya fara rubuta littafi eh. aghar mufradi kwara ɗaya aghar jami'in sai zama gurra yawwa to ai shi ne ake nufi ai in kaje cikin bayi in kaje cikin bayi bawan da ya fi daraja ai shi sa ibn hajar ya ce maka ana amfani da kalmar daga baya a matsayin abu mai kyau ko abin da ya shahara ko kuma abin da ake ambatan shi da daɗi to eh, shi ne ake siffanta shi da shi a lokacin da muka karanta wancan hadisin a cikin ulul akam <clears throat> cewa ma wasu suka yi suka fassara suka ce gurra aka ce fari aka ce ba fari ake ana nufin mai daraja bawa mai daraja eh, shi ne gurra gurratu abdu cewa na baina baina ake baina baina ake kaka daga murya ka cutar da wani farko da manzo Allah saboda kasance ya kan daga murya haka imamun nawawi ya ce sai suka ce manzo Allah ta sama yayi haka ne ta'aliman yana haka ne domin karantar da sahabbai riwayar ibnu abbas yace muna yara in manzo Allah sama yana talla ba mu zo masallacin ba ma muna waje ba ma gane mazan sama ya gama sallah ce ta hanyar zikiri da yake bayan ya sallah astaghfirullah astaghfirullah mun san Ina ɗaga muryarsa to amma daga bayan mazan sama ya bari sai aka ce yayi haka ne domin ya karantar da sahabbansa da ya ga sun iya kuma shi kenan sai ya koma baya ɗaga murya a hankali ake kaka hana na kusa da kai baina baina eh. kamar na na Eh. to sallar mata kawai kake magana ya halatta mata su mata su bugawa sallah ko ba shi ta ce tambayar ba a takaice ya halatta mata su bugawa sallah na na ishe rabi Allah an zo da gawar ina jin wani sahabi aka ce a kawo shi masallaci na nashi da ce a kawo shi masallaci mu ma mu mai sallah sai aka ce a ai ba za a shigo da shi masallaci wani ta ce ma a tsa'ani sun ci da saurin mantuwa shi lokacin da sahabi wane ya rasu a nan aka zo da shi a gaban manzo Allah sama ya shige masa sallah a masallaci ko muke sallah tare da shi saboda ya halatta mata su sallar gawa sahun suna baya kamar yadda ita ce ka'ida cewa khairu sufufin rijali awwaluha wa khairu sufufin nisa'i aw akhiruha sahun da yafi na maza shine su tsaya a gaba sahun da yafi na mata su kuma su tsaya a baya saboda ya halatta mata za su iya bin gawa sallah ba laifi bane in kuma an basu sun yi a ban musu gawar misali kamar a cikin gida su yi kafin a fito da ita to shi ma ya yi ne kuma an basu sun fito sun bi lima shi ma ba yi amma shi ke nan ko da saura to <laughs> kai ne to yi na hmm. to kabari za mu zo nan ai akwai bazi

na taɓa na shayi ma daga shakka mutum yake shiga ciwon wasu wasi shi kuma ciwon wasu wasi bala'i in mutum ya shiga da wuya yake warkewa mugun ciwo ne yakan halakar da mutum shi ya sa kada mutum ya sa kan shashin irin wannan na shi buga muku misali irin wanda za ka yi sun zo masallaci an da tabbara fa suna bin liman sallaci su su bakwai kawai kana can zai ka biya ci Allahu da hannun shi ba haka Allah kamar yana sallar gawa ko kuma yana sallar idi ya ta kabbar bai ciwo ne kada mutum ya wasa da wannan akwai wanda za su shiga bayi har daɗe. sai mutum ya awa minti talatin yana yana bawai ciwo ne ya yi alwala ya ji kawai yana jin aibe ya yi alwala ba shi ɗan kada mutum ya biye mushi mun gane kada mutum ya sa kan shi mun zo za mu ƙara bayani ta wannan bari mu karanta mu waɗannan mai mun wuce lokaci Allah kara ma lafiya da imani amin don Allah malam mai hukuncin yin auren dole ga mace ba ta so amma mahaifiyarta tana so wani zubin yin wannan tambayoyin kawo ƙara ne in ka ji su da yawa kawo ƙara ne ba tambaya ba ce to a takaice dai ba auren dole a musulunci irshadi dai ake bukata kuma duk ana fatan duk mutumin da ya mai ishi tarbiyya ya eh, ta addu'a kuma Allah zai taimake shi in ya kawo mata iktirahin sai ya ce ta auruwa na mana sai ga ta yadda kuma wurin ya zama da albarka ba irin yaran da suke yanzu ga wasannin wal iyazu billah ga yin da ana kallo to kagantu dama aslan din shari'a bata ce a musu auren dole ba al bikru tusta'zan wa idnu hasu ma taha budurwa za a nemi izinin ta kina son wane in ta ce tana son shi ke. in ta ce ba ta son shi ke. akwai riwaya a cikin al-musannaf na ibnu abi shayba amma da sanadi mai rauni Haka ce manzon sama in zai aurar da 'ya'yansa to sukan zauna a labu a cikin uwaɗaka manzon Allah sama kuma sai zauna a falo su suna uwaɗaka kusa da labule sai a rika faɗa musu a ce kuna son sai a ce mata kina son wane sai ta shi idan tana son ki ce ta buga labulai to an jiki matan da to ka gani a ce musu haka to da kada a matsa mai yaran sannan hadisai ga sunan da yawa sun tabbata wasu na cin sunan alimamun da ya ruwaito wata yarinya marainiya waliyinta wato majibincin al'amarinta wanda yake kula da ita ya ce sai ta auri wani ta tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai kara ta ce gashi waliyin ta yana son kaurar da ita ga wanda ba ta so manzo sai ya ce a babu sai ta to ta yadda ma dama ta yi haka ne domin a tantance shin mata suna da yanci a wajen zaben wanda za ta aura tun da gashi an tantance shi kenan ita ta yadda za ta aure shi dama ba ta yi bane saboda ta gaina neman ya mata haka haka ne shi yasa ita ma ta yi haka haka ko to wanda da ba auren dole a musulunci da a matsa ma yarinya kuma baya haifar da alkhairi in aka yi kai kuma kai a ce za a maka auren za ka auri wata a ce ce wai dole sai ka aure ta yan ne je ta kashe ka a ban za a wuce to da ka ba auren dole a musulunci ba a mamata, ba a mamaza malam don Allah mai hukuncin miji ya ringa ma matarsa shaidar zina ko ya ringa kiranta da mazinaciya kuma mai illar shi kowa san illar shi na farko dai haramun ne ana gina aure a kan yarda ne duk wacce ka aure ta ka yarda da ita wannan asalin duk matar da ka aura ita ce yarda idan kirki rashin kirki na fitowa a bayan domin ka aure ta ba sai da kai da nagartarta ko sai da kai da nagartarta to babu dalilin da zai sa ka zarge ta sai idan kana da dalili wanda yake mai karfi shi yasa kishi manzon sun ya ce ya fi kowa kishi Allah ne kawai ya shi kishi amma sai ya ce kishi kala biyu akwai kishin da ya kamata mutum ya yi diriba ko liriba saboda yana ganin akwai wasu alamomi kawai misali kawai wani ƙato kaji kawai ya zo ya wuce kawai ya kalli ka haka kun yi nisa kuna tafiya ta take waigowa ko kun shiga mota haya da ita sai ke ka hango mai tuka mota yana ta kallanta ta madubi ya ce ta kallanta ta madubi ko nan ya halatta kai kishi amma haka nan babu dalili ba a bukata wani kishi ɗan ƙaramin yaro matarka ta aike shi sai ka ce ka ta sake aikin shi na ne an karamin yaro kaga wannan kishin bashi shi yake haifar da zargi mutumin da kishin shi ya zama ba na shari'a ba ne to shi yake taima matsayin ya rike zargi sannan kuma wani zubin wani iyazu billah so tare waɗanda suka fi zargin matan su ma ba mutanen kirki ba المتنبي ينا إذا ساء فعل المرء ساء zununuhu وصدق ما يختاله من توهم وعاد مهديه لقول عذاته وأصبح في شك في ليل من الشك مظلم إذا أيش متين يموننا توتي إذا تقوى ما حكي إذا متين يضم لا لا تشي إذا تقوى ما لا لا تشي sai ya أبن دبا حكي da ba haka زرقية ba saboda rudu rudin wannan bai halatta ba hadarinsa a duniya shine idan mutum ya ci gaba da ce ma matar shi haka to tana da damar da za ta je ta kai shi kara kotu a shari'ar musulunci a tambaye shi a ce ya kawo shaidu guda hudu da suka tabbatar da cewa ita mazinaciya ce ko tana zina idan ya kawo ya kawo shi hudu hudu ba alkali zai zane shi bulala tamanin da nassin alkur'ani wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda abu na farko da za a masa kenan bulala tamanin sannan na biyu wala taqbalu lahum shahadatan abadan har abada ya karyar da hakkinsa da mutuncinsa duk inda aka zo ana neman shaida aka kawo shi alkali ba zai anshe shi ba za a rubuta a cikin ka'ima a cikin littafin alƙalanci na ƙasa cewa wane majruhi ne baya halatta a karɓi shaidarsa a kowace kotu in ya ce ya ga wata ba za a sau ganin watan shi ba wala taqbalu lahum shahadatan abada na uku wa ulaika humul fasiqun kuma fasiki ne shi fasiki ne shi to kun ga wannan ke nan. sannan na hudu idan bai kawo shaidu hudun nan ba kuma yace shi ba za a mashi bulala tamanin ba yace shi fifa yana da tabbas tana zina kuma ba zai shi ba za a mashi bulala ba ba kada ta yi mata ba to yanzu abin da alkali zai shi ne ya sa shi ya rantse sai ya yi rantsuwa guda hudu wallahi wallahi wallahi wallahi a rantsuwa ta biyar sai ya rantsa ya ce in sharri ya mata Allah ya tsine mishi albarka ita ma sai ta zo sai ta hau ta ce wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi in ba ƙarya yake mun ba Allah maɗaukacin sarki kai fushi da yi ita ma ta ce haka shi ce daga nan sai aka fi mataki na ƙarshe shine alƙali ya raba aurensu har abada ba shi bata. sannan in yau ya aure ta yi mata wannan azafin ko sisi bai da shi ta cinye sadakin ta cika in ya taɓa saduwa da ita shi sannan in suna da 'ya'ya Ya'yan nan kwata-kwata ya ja musu ba za a danganta su zuwa gare shi ba sai dai a danganta zuwa ga uwarsu akwai bala'i ke wuce wannan sadaka mutane su kiyaye bakunansu su zauna da matansu a matsayin 'yan uwa a matsayin abokanan shawara ba wadda ta san sirrin ka ba sai ita babu wadda ta san sirrin uwarka ma ba ta san ka ba ka ta san ka tun kana ɗan matsili ne amma yanzu ba wanda ta san ka sai ita ita ce za ta ba da labarin ka komai daga farkon ka har ƙarshen ka ana ban labari ran nan wani wani malami ya rasu wani profesa ya je wajen shi yana faɗa yace zai saki matar shi shi me yasa za ka saki ta shi wai ta kalle shi yana profesa wai ta ce mishi mahaukaci shi ne sai ya ce ya je ya ce ta zo ya je ya ɗauko ta mota suka taho ya mata haka suna yana yana tuki bi kallon ta ita ma ta juya baya tana kallon gefe suka shigo ya ce to zauna suka zauna sai ce cire rigarka ya sa malam malam ya cire riga ya cire malam ya ce cire riga ya cire malam malam ya ce cire ya cikin ya cire ta ya ce cire singileti vest ya cire ya ce cire wandanka ya ce ala mata ta malam biya wa Allah gabata ma da na ce ka cire wannan kaga alƙalanci a aikace na hikima malam yace to ba ta ce maka mahaukaci amma ba kwace ne malam yace ba ta ce maka mahaukaci mu ba ga mun ce ka cire wando ba ka ki ka cire ke ita ba ka cirewa a gabanta magana ce nan sai ka ba magana wasa ba ce yaushe mutane za su zo su rika auren 'ya'yan mutane matan mutum suna suna suna zama da su da irin wannan zama kuma akwai waɗannan kesisin suna nan da yawa rayuwar da baki ɗaya sai mun lalata shi ga baki ɗaya komai na ya lalace sannan wai mu ce muna tsammanin kamanin mu ji sauki daga Allah in ka ɗauki matsalar zamantakewar iyali kawai ta isa Allah ya fi shi da mu In zo na bai wannan abu sai mu matar kawai mazinaciya saboda ne daga mutane su kiyaye bakunan su san abin da za su faɗi su zauna da mata cikin aminci da amana da kirki da kyautatawa shi kenan kuma ka kyautata ma iyalanka ka kiyaye bakinka wallahi sai ka mallake su ka mallake su sai abin da baka tsammani wata mace za ta maka ba sai ta maka da kirki sai idan ana ba labari wasu su ana ba da labarin mata akwai ba matan kirkin suna nan da yawa da ka Allah shi kyauta wa nabina muhammadin ali sadi ajma'in assalamu alaikum